babu yaƙi wanda hi kun taɓe. Kuna bugan yaƙi wanda hi kun taɓe kun kwan cikin kunya. Nyerere ka taɓe mai suna kamar guda. Ƙarya ka ta ƙare. Kawun da ɗan daudu fuska kamar gongo ƙarya ka ta ƙare. Ina abin kosi. ina su cani dugwal mai wuya kama ƙarfe lokacin ana yaƙi kun ba da kurɗinku zuwa makamanku za a ba ku man fetur to babu man fetur kuma ba kuɗin naku yaƙin mu ya ƙare kun cikin kunya kai na fugan yaƙi Allah mu ya fi ku ah. na bugan yaƙi Allah mu ya bi ku. Muna bugan yaƙi Allah mu ya bi ku. Su baba Roma kuma duk malamin kirki bai shirya ha'inci bai shirya cuta kan. Kula gama ƙoƙo kai ga shi dattijo ka shirya ha'inci ƙwaƙwalwa ka ta juye Allah mu ya fi ka. lokacin ana yaƙi jama'a mu je barka yaƙin mu ya ƙare jama'a mu je barka yaƙin mu ya ƙare muna bukan yaƙi wallahi kun daɓe in kwan cikin kunya muna bukan yaƙi Muna bugan yaƙi ƙarya ku ta ƙare kun cikin kunya Allah mu ya fi ku. London suna taɗi, Paris suna taɗi, America na taɗi, har Rasha na taɗi yaƙin mu ya ƙare jama'a a gaishe ku. Jama'a a gaishe ku. muna bukan yaƙi gari a kuta ta ƙare Kunkan cikin kunya Allahnmu ya fi ku. Haba. Ina shani da gwal ka cikin mulki a ka ta ƙare. ina cani da gwanin baka cikin mulki da faranshi ta ƙiƙa kakon cikin kunya